والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا دريه نتلاتة درين شرين دقيقة وتن سفر hijira 1443 wanda ya dace da daren 28 سبتمبر أيلول Septembar Ailul 2021 Allah malaukakin sarki ya ba mu damar hatsuwa wannan majalisi domin ci gaba da mu na nailul da kuma kitabut tauhid ba mu gushe ba muna cikin babin tasirin jima ga fata mun karanci hadisi na farko a cikin babin wanda ke da sharhi mai tsawo sosai karatun mazai ci gaba daga hadisi na biyu a wannan babi inda mai littafi yake cewa bismillahir rahmanir rahim wa an ibn abbas qal sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul ayyuma ihabin dubigha faqad tahura hadisi abdullah الله abbas Allah ya ƙara masa yarda cewa ya ji daga manzon Allah mai tsira da amincin Allah yana cewa ayyuma ihabin dubiza dukkan wata fata da aka je mai faƙat tsahura ta tsarkaku kenan dukkan wata fata da aka je mai ta tsarkaku kenan faƙat tsahura Haƙiƙa ta tsarkaku kenan rawahu ahmad wa muslim wa ibn wa tirmidhi wannan hadisi manya-manyan maluman hadisi ruwaito ruwaito shi daga cikinsu imam muslim cikin sahihinsa da imam ahmad cikin musnad ɗinsa da imam ibn maja cikin sunan ɗinsa da imam turmizi cikin sunan ɗinsa sun ruwaito cewa ayyuma ihabin kowace irin fata ce bibiba da aka je ni, faƙaɗɗahura haƙiƙa ya tsarkaka ita fata wannan shine hadisin wa qala qala isaq ibn nabr bin shumayl inma yuqalu al-ihab لجلد ما يؤكل لحمه وقالت إنن sai ya ce wani ne ya ce imamu tirmizi don shi ne aka ambato da ƙarshe wato malittafi yana cewa ahmad ya rawaito wannan hadisi muslim ya rawaito wannan hadisi ibn majah ya rawaito wannan hadisi tirmizi ya rawaito hadisi wannan hadisi kuma tirmizin ya ce qala ishaq ibn qala ishaq an an-nabi ibn shimayl ishaq ya ce yana mai karban maganar daga annabi ibn shimayl inna ma yi ƙalu al’ihabu akan ce ihabu ne inna ma ihabi ne da jildi ma yi ƙalu lahmu ga fatar dabbar da asalinta halal ne a cinamanta haka imamu turmizi ya ce haka ya ce yana mai ɗauko maganar daga nabr ibn shumail nabr ibn shumail ya fassara wannan me wannan lafazi al'ihab da cewa ba faɗan da fatar kare ba ba ba a nufin fatar kare domin asalin kare ba a cinsa ba a nufin fata alhanzir domin asalin alhanzir ba a cinsa ba a nufin fatan jaki domin asalin jaki ba a cinsa ba a nufin fatan damisa domin asalin damisa ba a cinta ka ce ihab ana nufin fatar dabbar da ake cinta ne ga asali wani ita ce fassarar nabar ibn shumayil duk da raunin wannan fassara domin ya sabawa abinda masana lugar larabci suke fassara da shi da kuma sauran maluma wadi? hakikanin lamari shine aka ce ihab ana nufin kowace ma irin fata ba jami'a ba fatan kare na ɗaukan wannan lafazi fatan jaki na ɗaukan wannan lafazi da sauransu ta hadisi na biyu kenan hadisi na uku yana cewa wani na abbasin daga abdullahi dan abbas an sauda daga nana sauda zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam matar annabi sallallahu alaihi wasallam qalat ta ce nana saudatu ta ce matat lana shatun wata shat tamu wata tinkiya tamu wani rago namu wata akuya tamu wani bunsuru namu wannan duk shafi ماتت تاموت فدبزنا مسكها سيموك جيب لفاسرة المسك الجلد وادي ثم ما زلنا ننتبذ فيه حتى صار شنا ثم ما زلنا bayan mun je wannan fata sa'an nan ba mu gushe ba nan ta fihi muna sanya wato ruwan inabinmu a cikinsa hmm? mun mai da shi jaka muna sanya shi muna sanya ruwan inabinmu a cikinsa hatta tsara shanna har ya zamanto a shannu abinda ake nufi sassa a shannu shine alƙirba alƙirba alƙalaf alƙirbatul ƙalaf wato tsohon jakar fata fata da aka ɗinki ana sanya ruwa a ciki ana sanya wani abin sha a ciki hmm? amma ƙaramin fata idan aka ce alƙirba ko a shannu ana nufin wata ƙyar jaka jakar fata wacce ake ajiye ruwa kuma jakar tana riƙin sanyi ruwan yakan yi sanyi wadi san mutanen da ba kamar mu yanzu da muka wadatu ba muna da muna da kwanuka na ƙarfe na wane ne na goron ƙarfe na wane ƙasai na abai da so yawancin gugansu na fata ne hmm? yawancin jakakkunansu na mamakon na roba ko na wani bokiti na karfe ko na abu da fata ake ibar ruwa waje a sawa dabbobi da sauransu to jakar fata karama ita ke kira shan ta wannan yawanci akan sanya ruwa ake sanyawa domin suna rike ruwa sanyin ruwa kamar yadda randa yanzu in mutum ya sanya ruwa a randa ka zai sanyi randar nan da muke ginawa da laka yana rike menene yawwa aka sanya shi aka sanya ruwa cikinsa zai sanyi to haka kirba ita ma in aka sanya mata ruwa ruwan baya zafi yakan ƙara sanyi sosai kowane lokaci za a sha cikin kwanciyar hankali jemamiyar fata wadi yawwa fatan aka rika aka je mai ta ba wani abu za a rika sanya ruwa da wani sauransu ba tare da an samu matsala ba kamar da yanzu yanzu yadda ake ake guga da irin cik da sauransu ai kaga ba wata matsala ba ce za ka je ruwa a ciki kamar da ake sanya ruwa a butu a jarkoki na roba da sauransu ai kaga ba wani damuwa biyu wanda har yanzu abdullahi dan abbas ya rawaito shi imam ahmad ya rawaito cikin musnad ɗinsa wanda sai da imam nasa'i cikin abin nan imam ahmad cikin musnad ɗinsa wanda sai da imam nasa'i cikin sunan ɗinsa wal bukhari da imam al bukhari saboda haka shi ma hadisi ne da ɗaya daga cikin ashabu abin nan sahihai ne hmm? ashabu sahihai ne suka rawaito imam bukari a nan kuma ya kawo imam bukari da ƙarshe domin maganar da zai faɗa ta guda maka maganar imam bukari ce ahmad ya rawaito wannan hadisi nasa'i ya rawaito wannan hadisi bukari ya rawaito wannan hadisi amma bukari ƙala ya ce inna saudata makana an sauda a nan kaga aka cewa ibn abbasin an saudata amma a wurin imam al-bukhari wa an ibn abbasin anna saudata an fahimta don wannan fa'idar ne ya sa ya ambaci bukari da ƙarshe shi bukari bai ce an saudata zaujin nabi ba amma ya ce an na saudata zaujin nabi وأن عائشة حديث نأخ أن النبي صلى الله عليه وسلم هو حديثنا إذا متشيكنا تندق فركم بابي أن النبي صلى الله عليه وسلم سوى النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينتفع بجلود الميتة إذا جبرت annabi ya yi umarni da ya yi amfani da fatin matacciyar dabba idan aka je mai fa'inan fatin rawahul khamsa maluma biyar su surwaito wannan hadisi in ka yabe tirmizi hmm? a abu dawud ya ruwaito shi ibn maja ya ruwaito shi nasa'i ya ruwaito shi sai ba kuma bukhari da muslim da su ruwaito shi tirmizi ne bai ruwaito shi ba wadi a ko kuma kamsa bukhari da muslim ba sa ciki ahmad أبو داود يروي توشي ابن ماجه يروي توشي ترمذي يروي توشي أحمد يروي توشي آه، بنا وين سنن الأربعة سنن الأربعة كروس أحمد سوني خمسة وادي سبو داكا السنن الأربعة سوني أبو داود ترمذي ابن ماجه نسائي فلسطين zaid ahmad to biyar din sun ruwaito shi banda tirmidhi kenan imam ahmad ne da abu dawud da ibn majah da nasa'i su hudu kenan suka ruwaito shi an fahimta walin nisa'i a ruwayar nisa'i akwai cikin ruwayar nisa'i ka koma sunan ɗinsa na wannan hadisi ga yadda sigar ta zo سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن تنبي النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة جميد فاتم متتشير دبه فقال سيتي دباغها زكاتها دي مرتا ينكنت نشريئة كنا واضح وللدار قتني yana cikin sunanin darakutni ruwayar sunan darakutni an ha daga ita na aisha an nabi sallallahu alaihi wasallam qala tahuru tahuru kulli adimin dibabuhu tsarkakar kowace fata jimarta da an jeme ta ta tsarka wukin قال الدار قسمي babban malamin hadisi imamu dara kutni ya ce isnaduhu kulluhum tiqatun isnaduhu isnadin wannan hadisi ko mazajin wannan hadisi dukkan su tiqat ne ta wannan hadisai guda hudu su aka ambata a wannan mai a wannan babi da muka fara tun makonni yau muka karanta hadisin da ke cikinsa na biyu da hadisi da ke cikinsa na uku da hadisin da ke cikinsa na hudu ina ga wannan wabi sai mu kara ku Na al-hadithu al الأول قال الترمذي حسن صحيح حديثي نفركو إمام الترمذي ياتي حديثي حسن صحيح ورواه الشافعي امام الشافعي يا رويتوشي وابن هبان لابن هبان والدار قدني لدار قدني بإسناد da wani isnadi ala sharɗi siha da ya cika sharuɗan ingantuwar hadisi ko abin nan da ya cika sharuɗan ingantar hadisi وقال إنه حسن إمام الدار قدنياتي حسن ورواه القطيب في تلخيص المتشابه الخطيب البغدادي يرويته أن حديثي تكين لتاثن في تلخيص المتشابه تلخيص للتاثم المتشابه من حديث جابر لقى حديث صحابي جابر بن عبد الله والحديث الثالث حديثنا أكو آه شيء كما في حديث حديثنا أكو أخرجه أيضا ابن هبان والطبراني والبيهقي ابن هبان da tabarani da bai haƙi su masu ruwa toshi, sau sauran hadisan akwai imamul bukari cikin ruwa toshi, ko imamul muslim cikin ruwa toshi, ba bukatar a ta maganar ingantattu ne ko ba ingantattu ba an fahimta jildi ma yi يؤكل lahmu yawwa za a fara sharhi kenan kan maganar wanne ne kun san nabr ibn Shumayil an ce ya ce inna ma yuqalu al-ihabu li jildi ma yu'kalu lahmu saboda haka imamu shaukani yana son yi bayani kan wannan magana ta wane ne ta Sheik nabr ibn Shumayil. wadi Ƙauluhu li jildi ma yu'kalu lahmu faɗarsa da ya ce. wato ihab ba a cewa wata fata ihab sai fatar da asalin dabbar da ake cin namanta ya halatta a cin namarta ita ce ake kira ne ihab kenan mai wannan magana a wurinsa fatar kare kenan jima ba za ta ba za a tsarkake ta ba fatar da misa jima ba za ta tsarkake ta ba إمام الشوكاني هذا يخالف ما قدمنا عن أبي داود أفرقم بابي أي منقباتر فتر إهابي لدى إمام أبو داود ما يفتر إهاب فوراك وانا بياني ناسا يناسا ساقا أبن مكرقا مكقباتر لدى إمام أبو داود أن النبرة بن شميل فتر الإهاب بالجلد في نبرة بن شميل ya fassara mene ihab bil da cewa ana nufin fata kenan kabla an baza kafin a ta walam ya bi jild al ma'akul ba ke banta shi da fatar dabbar da shari'a ta halattacin ta bisa ga asali ba haka abu dawo ya ruwaito daga nabr ibn sabanin abinda ishaq ya ruwaito daga menene daga nabir ibn shumay wa ruwayatu abi dawud anhu ruwayar abu dawud daga nabir ibn shumayl arjahu ta fi zama mai rinjaye dalili shine li muwafaqatiha ma zakarahu ahlul lugha saboda ta dace da abinda masana hasin larabci suka faɗa suka fassara ihab أنت فهمته طيب سؤال مثل إهاب فاتا كوي فاتا دبا كما وتعريتي وتبعدين البصمان إيهاب. فساهل باستهاب كما إن إنما دكشدار إنما معروفي لأكي كلام سا استهاب والقاموس لديك سنار إنما دكشدار إنما القاموس قاموس المحيط والنهاية للتاف الدكشنال النام ثم كعب الدشافية ريسي النهاية لغريب الأهاديث هكذا تفسر إيها سوى يعني؟ من الجلد إمام الشوكاني يقول لغوي والمبحث لغوي wannan mafahasi bincike da ya shafi ma'anar ihabi wani lamari ne da ya shafi tsantsar ilmin larabci kawai Sau aka haka fayyarajjahu ma wa faƙalluka idan wasu masu fanni daban suka saba game da ma'anarsa ɗaya ce kaza ɗaya kuma ya ce kaza amma sai ɗayan da ya ce kaza ɗin ya dace da abinda masu luga suka ce to nasa za a ɗauka domin wannan ba maganar wayi ba ne ko maganar wani ilmin hadisi ko ilmin usul ko wani abu a magana ce ta tsantsar ilmin larabci saboda haka dole a koma ga menene masana ilmin larabci suka ce yawo kuma lam najid fi shay'in min al lugha ma yadullu ala takhsis al-ihabi bi ihabi ma kulil lahm imamu ne ce ba mu samu ba mu samu wani abu ba cikin littattafin luga da yake nuni akan keɓance ihabi da fatar dabbar da ake cin namanta kama rawa turmizi an kama yadda rawa turmizi ruwaito daga ne daga shi nabir ibn shumail daga isaac daga nabir ibn shumail saboda haka abinda abu dawud ya rawaito daga na bin sumail shi ya dace da abinda masana luga suka faɗa saboda haka da wannan za a yake da su maska ha hadisi na na uku kenan da ya ce matar lana shatun fadabagna maska ha da fathil mim ليه وميم إن فتها وإسكان السين ليه وسين إن سكون أوري مس المهملة سين إن وندباشين بابا ما يقبوا بابا هو الجلد شين فاتح المسك هو الجلد قوله شنن ليه شنن أي ننتبذ فيه حتى صار شنن ما يشنن بفتح الشين ده والشين دي النواسة اللي سمع فتحه فتح المؤجمة شين ما يقو بعدها نون كما باين شين إنن أكو نون بامين با أي إربة خلقة هو خلق وادي ذكر فاتا هو ذكر فاتا هو هو ذكر فاتا واضح shi ne mana shan ne ƙauri ya ce dibagu ha zakatu ha jimarta shi ne yankanta na shari'a isa zalla bi haza man ƙala innahu ya tuhuru bi dabuli jildu maitatil ma'akuli faqat ah, a kuma kuma ta ba cikin masarobi bakwai da muka ambata akwai maktabar da take cewa jima na menene na tsarkake fatar dabbar da asalinta halal ne a cin namanta banda dabbar da asalinta ba a cin namanta daga cikin hujjojinsu akwai wannan lafazin wannan hadisi libabu ha zakatu jimanta shine yankanta na shari'a mun san kuma yanka irin na shari'a ba ta amfani sai cikin dabbar da asalinta naman ta halal ne don ka ɗauko kirkeci ka zo ka yanka abin nan bismillahir rahmanir rahim ba zai amfani ba ko aka danna ma kare aka daure shi ka zo ka sa ka jefa ka sa shi ka fuskantar da shi alƙibla ka ce bismillahir rahmanir rahim bai zama ta zakata shari'a ba kenan tun da an ce dibaguha zakatuha jimanta ita ce yankanta yanka ko mun san ba tasiri sai sai cikin dabbar da asalin namanta halal ne a ci kenan ashe ita ma jima ba ta tasiri sai cikin fatar da asalin sai fatar dabbar da asalinta halal ne wato a ci ta an fahimta shine ma la yastadalla bi hadha man qala innahu yakthuru bid-dabghi jildu maytati al-ma'kul faqat wa qad taqaddama al-jawab alayhi amsa kan wannan masaba riga gabata mun ce wannan magana ce mai rauni ko qawluhu fadarsa da yace dahuru kulli adimin dahuru kulli adimin irin wannan hadisi kaga yana nan mana umuminsa kowace fata kenan tahuru kulli adimin tsarkakar kowace fata wa kaza qauluhu ayyuma ihabin haka nan kuma fadansa cikin lafazin wani hadisin da yace ayyuma ihabin kowace irin fata dubira umumin wannan lafazi tahuru kulli kulli kulli din lafazin kulli kulli adimin da kuma lafazin ayyuma wace hmm? wannan ya shimala ne wannan lafaza guda biyu suna hadawa ko suna game jilu da malayi la lahmuhu abin da ba a cin namansa a shari'ance kalkalbi kamar kare walkhinziri da al khinzir wa ghayrihima da wasunsu shumulan gamewa zahiran zahira wakar ta kaddamar ba su zarika binciken wannan dai bincike game da wannan ya gabata kamar da kuka sani tun a mu na hadisin farko wanda muka yi shi makonni da yawa to sai mu tsaya nan ko? wace masaba hukarin jihar cikin masabobi bakwai wala rabi'u wace masaba garin jihar na'am ban ji ba masabar farko mai take cewa masabar farko ka tafi a kan cewa jima tana tasiri cikin kowace fata banda fatan alkhazir da kare ta ya yi kyau zai wa kuma kama kana tare da shi fatan kare jima ba zai tsarkake shi ba fatan alhanzir jima ba zai tsarkake shi ba kai kuma fa kai kuma karin jayar da kowace fata matukar aka je mai ta na'am falar sani na'am karin jayar da kowace fata ta da eh, Aminu kai kuma fa kowace ba ta bane na alhazir hadda na kare a muna son mu samu waje masaba da ta samu babban kuri a wannan majalisi na wane ne na sadis ne zahiran wa baɗinan eh kasan sai akwai maganar zahiri da baɗini akwai wanda kuma zahiri ne kawai banda baɗini kuma da husaini zahiri da baɗini ne to yanzu wannan suna da mutane uku sannan masu banda alhanzir da kare suna da mutum biyu banda alhanzir kawai suna da mutum ɗaya sai wa kuma kowace fata eh ta na'am zai ba zani na'am ayu ma yi hazin ta nan dai sun samu wajen hudu kai kuma ba ai ma ihadin kai ma haka a to ina ga wannan majalisi dai kai ba lambo ko ta fata na ko ta fata na ai ma ihadin dubiza eh gaskiya ne ba ku manta ba ko cewa shi ne ra'ayin waɗanne ne zahiriya dawa hmm. gaskiyar lamari ko nima yana ga domin duk wani wanda zai kasfasa ya bar wannan masaba za ga cewa aka neme shi da kafa hujja kayi mana rabi'u mai hujjarka da ke keɓance alhazir da abin nan da kare mai hujjarka ayan ta ce banda banda fatan kare ka mana ayar na'am eh na ma alade ne ai kullu madan kun da wa dam wa lahmul khinziri suratul maida ba ni ce ba kullu madan kun maitatu an haramta muku maitatu matacciyar dabba ko akuya ce ko tinkiya ko rago sannan walahmul khinziri an haramta muku naman alkhinziri nuna maganan fata ne ba ya hujjar ta inda wannan ayan ne ba da wuyar zama ta maka hujja Na to mai hujjar ka da kace kuma banda fatan kare Na mai hujjar ka da kace banda fatan kare ba hujja kai kuma da kawari alhanzir kawai banda kare wace حرم عليكم الميتة والدم ولام الخنزير وما إلا لغير الله به والمنكنقة والموقوذة تو إنا ne محل الشاهد إيه، قل لا أجد محرما ألا دائما يدأمه إلا أن تكون ميتة أو دما مصفوعا أو لهم خنزير <laughs> هذا شيء كافي كافي لا ما لا ما لا تتولى آيك أو لهم خنزير نما أنت لهم خنزير إنه إنه يا كيكة سنتيوه abdamiru din nan hu din nan zai koma ne zuwa ga lahmu ko kuma zai koma ga kinzir na'am to mu je kallam na mun yadda mun yadda zai koma ga kinzir ai ga su ma fil ce kinzir najasa ne ta mun yadda fata ma fatar akuya matacciya ma najasa ce ka manta yanzu je me ta muka yi kuma ayyuma hadin dubu ga faƙar ɗahura kun manta da wannan? na? to to ba ba damuwa ba da ɗahiri ya ce kinzir ba da fata yanzu muna maganan kinzir mai fata in an samu fata a to wannan majalisi dai yarin jayar da ayyuma ihadin dubu wanda wannan shine zahirin hadisai kuma ba mu da wani abin da ya ture zahirin nan duk wani magana cikin maganganu bakwai din nan in ka tasu a faifai za a ga cewa gaskiya ba ba sa kaiwa labari to Allah ya taimake mu muna sauran lokaci Now. to za mu tashi daga matsala ta bakwai ko fa'ida ta bakwai cikin kitabun tauhid bismillahir rahmanir rahim mana cikin dai babu man tabarraka bi shajaratin aw hajarin wa nahwihima as-sabi'atu mas'ala ta bakwai ko fa'ida ta bakwai أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم سوى النبي صلى الله عليه وسلم لم يأضرهم بيموت أذري با يا tsawata ya tsawata musu kan wannan magana kuma ya kwatanta cewa maganar su ta dace da maganar wanda suka yi kure gabaninsu mutane annabi Musa lokacin da aka ita da su daga daga tekun maliya suka tarar da mutane wasu mutane suna bautan gumaka suka ce annabi musa ya sanya musu su ma da za su rika bauta kamar da wannan suke da shi shine ma na lam ya zo sun annai bai ba su uzuri ba bal radda alaihim a ya musu raddi ne bi kauli da fadin sa Allahu akbar wannan lafazin Allahu akbar ana amfani da shi saboda nuna al'ajabi mamakin wautar wani mai wauta ko mamakin kasawar wani mai kasawa hmm? ko mamakin nuna girman wani mai girma ko kayatarwar wani mai kayatarwa ko saboda kabbara tana zuwa ne da wa'in lamanin nuka da ƙaunihi da faɗarsa da ƙaunihi Allahu Akbar in inna sunanu lalle wa'annan su ne hanyoyin Sunoni ne hanyoyi ne na da wasu magabatan ku suka bi ko ma kuka bi kuma latattabi'unna sunana man kana qablakum wallahi za ku bi hanyoyin waɗannan da suka kasance gabaninku فغلظ الأمر بهذه الثلاثة annabi sai kaurara magana da wani abubuwa guda uku allahu akbar hmm? akwai girmama magana su mamaki da jiyayin irin abin da suka faɗa allahu akbar abu na biyu inna hassuna hanyoyin kenan abin da kuka yi nan hanyar kenan na uku wallahi za ku bi hanyoyin waɗanda suka gabace ku ne guda guda ukun kenan Saminatu, fa'ida ta takwas al'amru al-kabiru wa huwa al Shi ne al'amari mai girma wanda kuma ne abin nufi anan da yace annahu akhbara anna dalibatahum annabi sallallahu ya ba wa duniya labarin cewa abin nan da waɗannan suka nema an na ɗalibata hun a ɗalibatu nema in ka ce a ɗalibatu masu nema ɗalibai kenan a ɗalibatu in ka ce abin nan a ɗalibatu nema kamar a ɗalibu a ɗalibu da a ɗalibatu duk manan su ɗaya canje wasali shi zai canja maka ba'ana lafazan larabci wani lokaci canja wasali wani lokaci canja ginin magana wani lokaci canja wasali ne sai canja ma'ana kalali ba su bani isra'il neman su kamar neman banu isra'ila ne zan ma kalu li musa ija allana ilaha wannan babba al'amari ne lokacin da banu isra'ila suka cewa musa sanya mana abin bauta mu ma kamar da wa'in suke da shi التاسية مسألة تترى كوفائدة تترى أن نفي هذا مما لا إله إلا الله كل إرم وأنن أبوه ربا متاني دا ayyana musu wata itaciyar da su yin tabarruki da ita yana cikin abin yana cikin ma'anonin da la ilaha illallah ta kunsa kenan mai faɗin la ilaha illallah amma kuma ya zamanto yana da wata itaciya da yake zuwa rarra ta kuba eh, makamansa da nufin zai samu nasara la ilaha illallah sa ba ta cika ba akwai matsala wadu yawa shi ne ma'anar annanati ya haza lalle kore irin wannan abu min ma'ana yana daga cikin ma'anar la ilaha illallah ma'a tare da dikkarsa rashin fitansa fili sosai wa khafa'ihi da ƙuyarsa ala ulaika kan su waɗannan domin sabbin musulunta ne ku da sa wadin bi islami sabbin musulunta ne shekaran jiya wancan suka musulunta lokacin fatu makka bayan yan kwanaki kaɗan yanzu za a tafi hunayin suka zo suka ga itaciya eh, magariya suka ce su ma a sanya musu irin wannan itaciya domin su zaranta makamansu da nufin samun tabarruki su samu nasara lokacin da suka haɗu da abokan gabansu al'ashira matsala ta goma ko fa'ida ta goma annahu halafa alal fusiya kenan halal ne mai ba da fatawa ya rantse ma lokacin da zai ba da fatawa ko domin annabi ya ce latattabi'unna wallahi za ku bi أنه سوى شي منظور ألا حلف على الفتية يا إلى منظورها كم فتواه وهو لا يألف إلا لمثلها النبي قبل ظاهر أنظرها سيء أكو مثلها أتكي سنرى أصلا من بي يا ذاتي دولنا بجريه الهادية عشرة أي المسألة الهادية عشرة matsala ta goma sha ɗaya annan shirka fi akbar wa asghar shirkar nan da ake ji kashi biyu ne akwai babbar shirka akwai karamar shirka li'annahu lam yartaddu bi hadha duk da abin nan da suka faɗa ko kudurin nan da suka yi karamar shirka ce sai dai shirka ba su ridda ba ba a ridda da karamar shirka wani ya je ya daura layu musa da wane ne wane sa ina da layu bata da wane ne mushriki ne amma ba kafiri bane ba shirka ba da yake ba aikin sa din nan karamar shirka ce wani ya je ya yi riya ya zo yana sallah da yaji mutane suna kusa da shi ya ƙara gyara murya domin a ce masa ya iya kira'a ya zama mushriki amma menene mai karamar shirka saboda haka yana da musulmi amma wanda ya babban zunubi da يا zarta شنجي يا فوزي zina da عياذا بالله المسألة الثانية عشرة مسألة تقوم الشاطئة قوله ديتي ونهن هدفاء آدم بكفره ما روايتنا يتي ونهن الهالم هدفاء آدم بكفر منا سب rabuwa da kafirci tsakaninmu da kafirci duk bai wuce mako guda ba ko bai wuce mako guda ba mun musulun da bai wuce mako guda ba to saboda haka ba su gama sanin ƙa'idojin musulunci da sauransu ba ba su gama sanin abubuwa da suke haramun ba fihi anna ghayrahum la yajhalu zalika kenan ashe wannan kamar nuna mana tsin musulmi ba za su jahilci munin wannan abu ba A wasu sabbin musulunta sun jahilci abin amma muna iya fahimtar cewa sun da ya ce wani hudun sa wa muna sabbi sabbin rabuwa da kafirci kenan waɗanda suka rabu da kafirci shekaru da yawa ko ma a cikin musulunci aka haife su su bai kamata a ce sun jahilci munin wannan lamari ba mu tsaya nan a to bari mu ƙara asalisata ashara asalisata ashara astakbiru inda ta'ajjub yin kabbara lokacin wani abu na nuna mamaki wannan halal ne domin annabi ya yi kabbara a nan daga cikin maluma akwai da suke ganin cewa akwai kyamatar yin kabbara don kaga wani abu da ya baka mamaki ka ce Allahu Akbar ba karanti a ciki saboda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yake kabbara saboda wani abu ya bashi mamaki wadi ta sai mu tsaya nan ai yana tambaya da cewa a baya a karatukanmu na baya mun yi bayanin haramcin amfani da fatar damisa ai ba a cikin wannan babi wannan muna maganan babin kasancewarsa mai tsarki ne ko ko jasa ne wancan kuma babin wani abu ne mai tsada amfani da shi ta hanyar yanga domin abubuwa ne masu tsada ai har har gobe za ga fatan damisa ko fatan zaki wani abu ne da ake yanga da shi saboda haka wancan ana magana ne ta bangaren yanga alfahari tunda ba ko da rago bane zai kashe damisa ba kowa kuma zai iya mallakar fatan damisa ba sai jarumi sosai ko wanda zai cire kudinsa da yawa ya mallaka wannan yana cikin babin irin su alharir a yi amfani da alharir saboda yawan tsadansa na haka ne na ado ko ado da zinari wanda shi ma wannan wani abu ne wanda yake kawo alfahari da sauransu saboda ka haramta amfani da fatan damisa yana daga cikin babin irin haramtawa maza amfani da zinari ko haramtawa maza amfani da alhariri yawon a kasan zinari a jasa ne ji zinari ba na jasa ba ne alhariri na jasa ne ba na jasa ba ne amma an haramta maka ka ɗinka wando da shi ko kai riga da shi ko kai mayafi da shi da sauransu eh almuhim da ya fita daga najasa abin da yake so ke nan ka fahimta jima aikin da jima take yi tana cire abu ne daga babin najasa shine aikin jima wannan babin sa daban ne alhariri yana da najasa ne ba najasa bane kana rike shi amma kai an hana kai ado da shi ta ka fatar da ma an hana kai amfani da ita saboda fata ce mai tsada ko ko masu yanga ko kuma ana amfani da ita ne ta hanyar yanga ka fahimci yawo أيوة شرك الأكبر لشرك الأبرار نعم نعم ya yi ne eh kamar wannan tabarruki ba tabarruki da itace suratul araf eh. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا wato jara lahu shirkan nan abinda masu tafsirin suke cewa ba makon kira shi abdullahi ko ba su abinda sai suka ce bawan mai noma eh, abdul haris shi ne mana na نعم فما لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك